idanuwa amma ba na ganin gaskiya su gane ba hum azanun la yasma'una biha ga su da manyan manyan kunnuwa amma ba su jin gaskiya wanda kunnen zomo da kunnen su don ba a sanya wa zomo shari'a ba sai Allah ya ce ulaika kal an'am wayannan kamar dabbobi suke balhum adall sun ma fi dabba bata to saboda haka abin da ya sa wayannan munafikai Allah madaukakin sarki ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru saboda wayannan sun kasance wanda suka yi imani daga baya sai suka kafirce fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun sai aka sanya rufi akan zukatansu ba sa imani bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah eh bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah yace Allah ya shafi zuciyarsu ɗaba eh? Allahu alaiha bi kufure saboda kafircinsu saboda kaɗan ne kawai masu imani yace falan ma zagu a zagar lahu bahu. lokacin da suka karkace sai Allah ya karkace da zukatansu ba su imani kuma yace qasama Allahu ala qulubihim qasama Allahu ala qulubihim wa abin da ya hana kafirai yin imani saboda Allah ya sanya hatimi ya sanya wani irin rufi akan zukatarsu kai yadda kake kallon abu ba haka suke kallo ba yanzu ka sami wanda yake bin addinin da ba na musulunci ba ko yana bin addinin kirista duk yadda kai da shi kace ya gane musulunci ba zai gane ba sai ce wai sai sabon rai holy spirit ya shige ka duk yadda kai kace mishi 1 plus 1 a makaranta an ce daya hada da daya is equal nawa 2 2 plus 1 is equal to nawa 3 amma yace shi 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 daya a hada da daya a hada da daya kuma har yanzu daya zai yi in an dauki daya an hada da daya zama nawa biyu in an kara daya zama nawa to Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki har yanzu kuma Allah ne daya haka ba zai yi ba shi yasa Allah madaukakin sarki in ya baka hasken musulunci ka gane musulunci ka ƙara godewa wa Allah Allah mun gode maka da ni'imar musulunci wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah ba mu zaman to shiryayyu ba mu samu kanmu a musuluncin nan in ba don Allah ya yi mana gidan dogo ba ba don Allah ya mana arziki ba ba don Allah ya mana baiwa ba ba dabaranka bane saboda haka Allah mun gode maka da ni'imar musulunci to Allah ya ce subhanahu ta'ala su waɗannan kafirai wato Allah subhanahu wata'ala fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun ba su fahimta ba su ainihin wato ganewa saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyabqahu inna ja'alna ala qulubihim wa akinnatan ayyabqahu wa bi ala wa Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya ainihin wato wani irin toshiya wani irin ainihin wato rufi ba su iya ganewa saboda haka a cikin kunnuwansu akwai wani abu mai kama da dalma ko an yi wa'azin ba sa ji zai shiga in an kira su zuwa ga shirya ba su bi har abada kuma in kana kiransu ma wato kana musu wa'azi in kace musu in aka ce Allah ya ce annabi ya ce ana kira kana kallo kamar suna kallon ka amma ba sa kallon ka saboda haka in ka samu fahimta na addinin musulunci ka gode wa Allah zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi ala qulubihim fa hum la yafqahun ba su fahimta sai Allah ya ce mai gaba wa idza ra'aytahum tu'jibuka lisanuhum فالناس وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا في الله يسمي كل صيحة عليهم فالناس هم العدو فحررهم من الله يسمي قاتلهم الله أن يوفقوا وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم إذا ذاك كالليسي jikinsu zai ba ku sha'awa duk lokacin da ka sa ido ka kalli ainihin wato su wayannan ainihin wato munafukai da yadda suke gabaki daya za su baka sha'awa shi yasa kala ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas Allah ya da shi yace kana abdullah ibn ubay wasiman jasiman sahihan sabihan zaliqal lisan yace in kana son ka gane abdullah dan ubay mutum ne kyakkyawa jikinsa bulbul zai baka sha'awa kana kallon kamar jini na gudana cikin jikinsa saboda haka sannan kuma lafiyayye sannan kuma zalikan lisan in yana magana ya iya magana don haka fai za ƙala sami annabiyu maƙalatahu da ya yi magana manzon Allah dole ya saurari maganarsa akwai waɗansu cikin mutane sun iya magana inna min albayani la sihir akwai wanda in yana maka bayani sai ka ji kaman ya ce ka duk abin da yake so sai ka bashi shi yasa mawaka in baka mai da hankali da maroki ba sai ya zuga ka ya kai ka ya baro ka ya faɗa maka maganin da zai dame ka toron giwa ɗan wane ne ɗan wane ne dan wane ne ana magana da kai ka ji kaman kana wani wani duniya daban wa shu'ara wa yattabi'uhum al-ghawun shi yasa ga baki daya wa shu'ara saboda haka kullum mawaka in ba ka yi taka tsantsan ba sai su nemi halaka ka saboda sun iya magana shi yasa sarkin fulani sarkin shanu wani maroki ya wasa shi ya wasa shi ya wasa shi da ya mishi washi sai ce kai maroki wai da ya ga sarkin shanu ko sarkin fulani sai ce kaji sarkin fulani mai shanu dubu jikan mai shanu dubu dan mai shanu dubu dan wane ne mai dubu in yayi hannun dama dubu hagu dubu gaba dubu baya dubu sai ce kai maroki cikin dubun nan na baka goma <laughs> kaga maroki sai ya ji daɗi ya ƙara wasa shi sai washe gari sai ya lallabo sai ya zo gidan sarkin fulani ya ce sarkin fulani na zan karbi shanu da aka bani ya ce yawa to zauna mu yi maganar gaskiya ya ce tsakaninka da Allah da kace ina da shanu dubu kakana na da dubu hagu dubu dama dubu gaba dubu tsakaninka da Allah ka ga alamar shanu ruwa gidan nan ya ce a babu ce to amma da ka gaya mini dan mai shanu dubu kakansa na da dubu hagu dubu dama dubu gaba dubu baya dubu sai na ji daɗi yanzu kai ma da nake na baka goma baka ji daɗi ba yace na ji daɗi yace ka min ƙarya na maka ƙarya <laughs> saboda ka dusu yi juna ƙarya to saboda haka munafiki ya iya magana kuma munafiki na da sharri iri iri kuma ba mai da hankali bai yanzu hada gari ya sa a tashi a yi yaki a gari ga ɗiban magana yanzu yanzu shi yasa da zaran ka samu labari kada kai saurin yadawa ina yan social media social media wata kafa ce da ya kamata mu gode wa Allah saboda wannan domin mu dai ahalu sunna a najeriya ban ce a ko'ina ba ko in ce a afirka to wannan social media hanya ce da ta taimaki sunna ba kaɗan ba idan kana bibiyan tafsirai da wa'azi da karantarwa a social media gaba daya za ka samu wa'azuzzuka na ahalu sunna sun suka cika social media mutane suna gane addini suna fahimta ta wannan hanya ta ko ina za ka gani qala rasulullahi sallallahu alaihi قال الله قال رسول الله hanyar social media abin yabawa ne yaran mu masu aikin social media abin yabawa ne to sai dai amma akwai hatsari ba dukkan labari bane in yazo ka same shi zaka yada shi ka tantance ka bibiyi labari kafin ka sanya yake sannan ka yada shi yasa shafinmu Shafin kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna jibius nigeria da wuya ka ga an rubuta maka labarin da ba haka yake ba ina ƙara jinjinawa ibrahim baba suleiman darakta na social media mai kulawa da wannan harka ina ƙara jinjinawa sauran yaranmu a jihohi da suke wannan aiki allah ya saka musu alkhairi amma su ƙara taka tsantsan musamman da zaran an taɓa mutuncin wani to kare zamanto cin mutunci a ganshi a shafinmu kar a gani a mu ana tallan wani ana zaginsa ana lalata shi ana cin mutunci mu mu yi tallan alkur'ani mu yi tallan sunnan manzon Allah mu yi tallan alheri a cikin shafinmu in mun yi wannan mun zauna lafiya duk labarin da ya zo maka da zaran ka tura wanda ya samu labarin zai ce wane ne ya turo mini wala ban sani ba sai da naga wane ya turo mini kaga kenan waye ba da labarin kai ka ba da labarin to yi kokari ya zama turawa da kake wa kowane group alheri kake turawa saboda qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu saboda me an tusi Ya قتالة فتصبحوا Amanu ya فعلتم masu imani in الذين آمنوا يا كوما إيماني idan wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi haƙiƙanin bayanin ya yake labari mai tada hankali in ya zo ka bincika a matsayinka na ɗan social media duk abin da aka kawo bincika kafin ka yada shi in ba haka ba jama'a sun yarda da kai in ka yada to kai ka yada sharri a matsayinka na shugaba da shugabannin mu za su dauki wannan aya su yi aiki da shi da mai gida zai dauka yayi aiki da shi a gida da an zauna lafiya iyalai an baka labarin wani ya ce kaza ya faru a gida bincika kar kai hukunci a matsayinka na gwamna an kawo maka labari bincika kar kai kar ka dauki asir. a matsayinka na shugaban kasa bincika a matsayinka na darakta na sss bincika a matsayinka na shugaban sojoji bincika a matsayinka na minista bincika inspector general of police bincika chief of army bincika sarki ya yi bincike in ba haka ba sai a kawo maka labari ya zama labarin karya ka wayi gari kana nadama ba abin da ya fi hatsari kamar babban mutum shugaba a kawo mishi labari ya yi hukunci a labarin sai ya wayi gari kuma labarin karya ne ta yaya zai fito kuma me zai gawa duniya shi yasa munafukai suna da hatsari idan mutum yana shugabanci mayan da suke binsa mutane ne masu yawa masu hikima suka ce in ka samu shugabanci akwai mutane uku da suke binka dab da dab ba yanda za ka yi ko kana so ko baka so mutum uku nan na gindinka na farko akwai mai son ka don Allah ko kana so ko kana son shi ko baka son shi shi dai yana son ka saboda Allah to tunda mai kaunan ka ne don Allah galibi masu mulki ba su cika kulawa da yin wayannan ba sai ya sauka daga mulkin yayi ta ciza ya tsaya ce kai da na sani da na taimaki wani dubi yanzu kowa ya watsa an bar ni daga ni sai su ne su ne su shi yasa in ka samu mulki in baka yi taka tsantsan ba sai ka yi kana dama don haka akwai mai son ka don Allah yana tare da kai na biyu akwai mai bin ka don kwaɗayi kuda wurin kwaɗayi akan mutu su in ka ba su za a zauna lafiya in ka hana su gaba iya rai da mutuwa duk inda suka shiga za su lalata ka su bata ka a social media a yi rubutu a kanka a zage ka a ce ne ne kuma suna jinninka ba kai sawa to kai ta basu don ka zauna lafiya na uku akwai mai binka don ka fi karfinsa ya nemi duk yadda zai kada kai ya rasa yadda zai amma yanzu kai Allah ya ba wa duniya don haka bari ya zo wurinka don ko zai samu kuskurenka amma zai lallaba ya kwantar da kai ya nuna kamar yana tare da kai amma shi yana bi ne duk abin da ka yi na kuskure sai ya ɗauki ɗaya ya ɓoye biyu ya ɓoye a da biyu ya samu dama dama yana da wani irin takobi tare da shi yana neman ya zai sare ka da zaran an ce wani abu kankani ya faru sai ga su za su fara fidda faifofin ai dama ya yi kaza ai dama ya yi kaza to su wayan nan tsakaninka da su sai addu'a don baka san su ba to saboda haka sai kenan idan mutum yana tafiya tare da al'umma dole ya kiyaye irin nau'in jama'a da yake ɗauki tare da su to 'yan social media ku ringa yada alkhairi in sharri ya zo kar ku yada sharri Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya karanto wata hikaya cewa wani bawan Allah lokacin da akwai bayi ana kasuwan bayi lokacin slave trade sai ya ɗauko bawansa zai sayar a shari'ar musulunci in za ka sai da kayanka ana son ka bayyana aibin abin ta yadda mai sai zai gano aibin in yana so ya saya haka ba wai in za ka sai da moto sai an je mata penalty a mata fenti a gyara ta aiwaye a sa mata fenti a mata fauda ka ganta kamar sabuwa alhalin akwai matsaloli ina yan sambo ma wasu da motoci duk illan da ka sani a jikin moto sai ka faɗa sai da mai sayan ya ce eh haka nake so ba laifi dan kasuwa bayyana illan abinka in mai sayi ya ce haka yake so shikenan amma kar ka ɓoye aibin har mai saye sai ya saya daga baya je ga aibin ka tuce shi to wannan bawan Allah yana da bawa bawan ya iya aiki da ya zo sai da shi ya ce bawa na duk abin da kake so ya yi in ka sa shi aiki bai da kiya sai yi aiki mai kyau illansa ɗaya mai saye ya sani yana da yawan annamimanci kun san annamimanci ya ya ɗauki maganan wannan ya kai wurin wannan ya ɗauko na wannan ya kawo wani bawan Allah da aka karanta ya ga cewa mai hidima ne bawan mai kokari ne in dai don annabi manci da ah, ta ba komai zan sai shi haka ya sa kudin ya so annabi ne kuma ya kawo gidansa kuma ya ajiye yana fita bayan kwana biyu sai mai gida ya saba da matan gida shi dan ba wannan da aka kawo annabi sai ya zama ya lallaba ya zama yana da alaka mai kyau da uwar gida da hira ya hira sai ce ranki shi dade ni yanzu abin da ke tamin da hankali duk kyauta kyautatawa da ke mai gida yanzu gaba ɗaya idon sa ya rufe wai aure yake so yi zai miki kishiya ta ce a kai ka bar wannan magana ya ce yanzu hala ba ki sani ba ta ce ban sani ba ce wallahi aure zai yi da ya ga hankalin ta ya tashi sai ce a a karki damu ina da maganin abin da zan samo miki ba zai ma iya auren ba daga kesin shi haka sai sai dai mutuwa mutu karaba ka sa abin da mata ke so kenan ko sai a ce mutu karaba shi kenan sai ce to shi kenan sai je dawo sai ce to na je wurin wani malami ya ce za a yi hada magani amma maganin ba zai yi ba sai an samo gashin haɓan mai gida gashin gemu a samu a ɗanyen ko kaɗan in an kawo za a haɗa mata magani da shi ta ce a ah, ya zan yin samo kuma gashin hab ai wannan akwai wahala ya ce ina wahala ki bari sai yana bacci sai yin bacci ranar nan sai ki yanko ki dan dauko dan wukan ki kankane sai ki zo ki yanko a hankali ta ce ya eh, gaskiyanka da ya tashi sai ya zaga sai ya zo wurin mai gida ya ce mai gida kunnen ka nawa ya ce biyu ya ce kara wasu biyu ka sha labari ni zaman da nake da kai zaman amana ne tun da ka kawo ni gidan nan wallahi ba zan ci amana ka ba ina zaune da kunne na na ji matarka ta hada baki da wani so yake waye aure ta amma ba zai iya aurenta ba sai an kashe ta yanzu an hada za ta ɗauko wuka in kana bacci ka zo ta yanka ka kaga shi fa yake yanzu za a ɗauko gashin gemu don a mata magani. yanzu ko ya wa mai gida ne cewa matan za ta kashe shi yace amma kar ka yadda da ni, je ka yi kaman kana bacci ka yi kaman kana bacci ka gami zai faru mai gida yake to shi kenan ya so bala'i ya zo ya zauna sai ya kaman yana gengidi yana bacci kai sai ma ya kwanta uwar gida da ta ga cewa alamar ya yi so bacci har yana ainihin wato min shari kamar alaman ah, ko amma na jan hankali sai ta ɗauko wukanta ta zo don a cire wannan gashin haɓa na gemu don a haɗa mata maganin kar na gida ya yi mai ya mata kishiya tana miƙowa za ta yanka sai kama ta ce Allah ya kama ki dama an ce za ki kashe ni sai ya cire wukan sai ya soka mata kafin ki kashe ni bari in kashe ki sai soka mata wuka ya ringa daɗa mata sai da ya kashe ta dalilin wa annamimi yana ganin cewa ya kashe matarsa sai wannan annamimi sai ya sa hannu kai ya kuruwa sai ya ruga da gudu sai gidan iyayenta yake ku zo jama'a ku zo jama'a ga mai gida nan ya kashe matarsa zai yi kuɗi da ita an ba shi sirri cewa ba zai yi kuɗi ba sai ya kashe matarsa dangin matan suka rugo da gudu suka zo suka samu ga yarsu a kwance za su tambaya ba tambaya sai duka suka rika dukan mai gida sai da suka kashe shi yanzu an kashe mata an kashe kuma mai gida sai ya ce la sai ya ruga da gudu zuwa gidan iyayen mai gida ya ce ku zo ga dangin mata sun kashe muku dan uwa saboda haka da gudu suka taso kan ka ce kobo sun zo aka haɗu dangin mata da dangin mai gida ana duka ana duka sai gari ya kaure da faɗa kan ka ce kobo gari ya hau an hau yaki dalilin wa a yanzu kawai muna ana zaune yanzu Allah ya sauke da zuka karatu da ake cikin nutsuwa sai ka dubi wani dattijo cikin muna haka kawai dattijo sai ya zare wandonsa ya ja ya cire gare ya ajiye sai ruga da gudu muna cikin masallacin nan kan ka ce ko da tuju ya ruga da gudu don Allah akwai wanda zai saura za a soma gudu wayanda suke waje in sun ga ana gudu su ba su tambaya kowa sai kama ya kara gaba sai gudu to irin sa ne ya faru to in ka ga abu kai bincike dalilin wannan mai tsegumi annamimi gari ya fada da ainihin wato yaki gaba ki daya Allah ka tsare mu da annan mimanci Allah ka kare mu to shine Allah madaukakin sarki ya gwada mana su ainihin wato wa'annan wato munafukai. Allah subhanahu wataala ya gwada mana wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka kalle su ka sa ido Jikinsu zai baka sha'awa wa in yaqulu tasma'a liqawlihim kuma idan za su yi magana za ka saurara wa maganarsu lokacin da abdullahi dan uba yake magana saboda iya magana zaliqal lisan yana da ainihin wato harshe ya iya magana <clears throat> sai ka saurara mishi tasma'a li qawlihim annahum kushubun musannada kai ka ce kamar ainihin wato wani irin wato itace ne ko wani irin ainihin wato kututture ne da aka dingine shi wanda ba shi da amfani ga kututture nan yana tsaye amma da ka taba shi sai ya fadi Allah ya kamanta shi da ku tuture kamar wanda ba shi da rai aka kawo maka ainihin wani irin tasbihi mujmal mursal don ka gane ainihin wato irin abin da yake dauke da shi gashi da abin sha'awa gashi da kallon jikinsa na zai baka sha'awa amma ba shi da ruhi da ka tura shi faduwa zai yi duk da kyawun jikin in jiki babu ruhi yana iya rayuwa zai iya rayuwa kenan ruhin shine imani duk ran da yake rayuwa ba tare da imani ba kaman jiki ne da yake rayuwa babu rai shi yasa karka damu da cin abinci ka koshi ka damu da samun dan abin da zai rike jikinka ruhinka kuma ya rayu ka kusanta zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala saboda haka su wa'annan Allah madaukakin sarki ce ka annahum kushubun musannada ga wani dabi'a kuma tasu ya sabuna kullu sayhatin alaihim duk wani tsawa da aka yi sai su tsammani kamar da su ake ko mai zai faru za ka ga baki daya suna tsammanin ainihin wato da su ake yi in ana wa'azi ya yi tsammani da shi ake yi in ma ba wa'azi ake ba da an yi hannunka mai sanda ya ɗauka ainihin wato da shi ake yi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin su waɗannan ainihin wato munafukai su ne waɗanda duk abin da za ka yi da su babu Allah a cikin ainihin wato zukatarsu ya sabu na kulla hatin alaihim humul adu fahazarhum su ne ainihin wato abokanan gaba ai humul adu su ne ainihin wato abokanan gaba na gaskiya fahazarhum kuma da hankali da su domin abokanan gaba ne ba su kaɗai ba ne abokanan gaba an yi tasirinsu Eh, na adawa ga ainihin wato wannan munafikai ma wujudiha fil mushrikin wal yahud duk da cewa ana samun yahudawa da mushrikai da nasara su ma abokanan gaba ne qur'ani yace la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku na'am ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستطيعون الله madaukakin sarki ya ba mu labarin su wa'annan ainihin wato munafukai da kafirai da mushrikai da irin adawarsu da irin yadda suke ainihin wato tare da al'umman musulmi a zahiri amma a batini suna ainihin wato gaba tare da ainihin wato musulmai su kullum suna bayyana wa musulunci a fili amma a ɓoye su ne ainihin wato abokanan gaba don haka Allah ya ce la ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al za ka samu wanda ya fi nuna gaba da ƙiyayya ga masu imani musulmai ba su da abokin gaba da ya kai yahudawa shi ba yahude yana ka yana kin addininka in ma ka zo ka ce ka gane addininsa na yahudanci za ka shiga da ce a na hannu abu na'ullahi wa a hibba'u mu ne kawai 'ya'yan Allah da mu da 'ya'yanmu ne kawai za mu shiga gidan salama gidan Allah in ka ce za ka zama ba yahude ka shiga addinin suke ba ka so saboda haka za ka samu mai gaba da musulunci da musulmai su ne yahudawa wallazi na asharaku za ka samu mushrikai su ma haka suke gaba suna yayya ga musulunci da musulmai amma kuma wanda ya fi kusa da wanda ya fi nuna soyayya ga musulunci da musulmai su ne allazi na kalu inna nasara wa'anda suka ce su ne kiristoci kirista ya fi kusa da musulmi za ka samu kullum kiristoci na musulunta in an musu wa'azi an nuna musu alkur'ani an nuna musu sunan manzon Allah suna ganewa da yawansu da bible a kafadar su ba su gane me bible din ke ba ba ku dubawa najashi wanda yake sarki na habasha musulmin farko da suka yi hijira ina suka koma kasan ethiopia kuma ya karɓe su bayan da ya karɓe su aka nemi ya kore su ce ban kore su me ya addinin ku suka karanta mishi labarin annabi isa alaihi salam a cikin alkur'ani bai taba zamani ba sai ga shi nan yana sauraron alkur'ani mai girma da ja'afar ke karanta mishi sai ga shi yana zub da hawaye ba a je ko ina ba yana zub da hawaye yana cewa wallahi da zan rayu in kai wani lokaci da na je sai na sadu da annabin nan naku da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba sai da imani ummu habiba matan manzon Allah tana cikin wanda suka hijira da manzon Allah ya nuna sha'awar zai aure ta shi najashi shine wanda ya dauko sadaki ya bayar saboda haka akwai kauna tsakanin kiristoci na farko da ainihin wato addinin musulunci sun ba wa musulunci mafaka shi yasa su ma daga cikinsu akwai wanda suka ziyarci manzon Allah a Madina nasaran Najran sun kawo manzon Allah ziyara a cikin masallaci lokacin ibadan su yayi suna so su yi bauta an Allah irin nasu na addinin su suka nemi izinin za su fita a masallaci annabi ce ku yi anan don a nuna musu irin tausayi da kauna da musulunci ke musu akwai da yawa daga cikin mu a yau ban san musuluncin nan ba in za ku kira su zuwa ga addini za su ansa ina tunawa kullum lokacin da muka kai wani tuwa zuwa edo delta edo state benin mutanenmu na kungiyar izala kullum na ba ku wannan misali da suke can jihar edo akwai wani kirista duk sun nemi da za su yi masallaci sun rasa a benin sun yi sun yi su samu wuri sai aka samu wani wuri a bakin kasuwa bakin kasuwan benin wuri ne babba na wani inyamuri kuma ba musulmi ba suka je suka same shi suka ce oga a taimake mu muna so mu yi masallaci za mu saya ya ce a to na yadda ku je ku kawo kuɗi na manta nawa ya sayar musu amma akalla kuɗin ya kai kusan miliyon talatin ko arba'in tsawon shekara hudu ko biyar da suka wuce suka je suka yi lantin da ke suka sami miliyan goma suka kawo mishi ya za a yi yake to abinda za a yi da ni da ku mu je mu bude account ni da ku mu ne signatories na ba ku shekara daya a je a sanya wannan miliyan goma ba za ku cire ba ni ma ba zan cire ba sai kun gama sauran biyan sauran kuɗin aka shekara guda suka sake samun miliyan ko biyar ko goma da kyar sai da aka shekara biyu ko uku ba su iya biyansa ba suka kawo mana magana kuɗi ya saura akalla naira miliyan goma sha biyar ya saura bayan sun iya kokari sun yi talanci sai da aka shekara uku yana saurara musu kuma ya san masallaci za a yi kuma a ƙasansu da suka zo su rasa yadda za su yi sai na kira wani daga cikin manya a nan ƙasar najeriya soja ne ya mayar ta allah ya saka mishi da alkhairi na ce yan uwanmu na edo suna neman tallafin taimakon kuɗi naira miliyan goma sha biyar za su biya wani fili da ya dame su wani in ya sayar musu yau shekara uku ko hudu sun kasa take je ya sa aka yi bank draft na naira miliyan goma sha biyar ya kawo ya ce min gashi muka tura aka kai musu aka je aka sanya account ɗinsu oga ya ga miliyan goma sha biyar ya sauka ya cika banar ya rubuta takarda ya miƙa musu ya ce na gode muku suka ce shugaba suka kira ni ba abin da za a yi mana wannan bawan Allah alherin da ya mana akwai bukatan ku zo ku ga wurin kuma a mishi godiya bayan mun biya wannan balas na miliyan goma sha biyar muka tashi na ɗibi tawaga gaba ɗaya lokacin da muka je ziyara ma'an nasiru gwanduna ciki malam kabiru gwanduna ciki malam giro argunguna ciki allah ya jikan dr alhassan sayid adam jos yana ciki muka je bayan mun je wari muka dawo sasale daga nan muka dawo benin muka yi wa'azi suka kai mu filin filin kawai a bakin kasuwan kasuwa da ake kasuwanci a wurin ya ishi kowane shekara suna iya samun kuɗin da bai kasa miliyan goma ba a wurin 'yan kasuwa revenue kawai da shi kuma sun yi masallaci muka je muka gaisa da shi muka yi mishi fatan alheri sai na cewa alaran ma'amir suleiman ya karanta mishi alkur'ani ya tashi ya karanta mishi alkur'ani muka karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum bayan na karanta wazkur fil kitabi maryam yace ana karatun sai ya ji ya fi music dadi Sai wallahi lokacin da mai karatun ne yake karatu i felt like a music hearing a music amma sai na gane cewa ya fi ma music dadi sai na taimishi ba music bane alkur'ani kuma labarin maryam ne yadda ainihin wato ta haifi annabi isa alaihi salam ga tarihin annabi isa muka karanta mishi yake tun da ya zo duniya bai taba jin wannan labari bai taba tsammanin cewa musulmi ma sun yadda da annabi isa ba sai yau sai muka ce mishi to musulunta yace ya eh, zan yi shawara yace amma gaskiya kun jefa min shakka kenan akwai da yawa daga cikin su mutanen kirki ne shi yasa Allah ya ce laisu sawa'a ko laisu sawa'a ya suke min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna billahi saboda haka ba daidai suke ba su ahlul kitabi kiristocin nan ba daidai suke ba akwai mutanen kirki a cikinsu minhum ummatun qa'imatun akwai mutane tsayayyu a cikin su yasluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah dare da rana suna karatun littafin Allah da ya saukar musu amma dai annabin karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tikamakin annaba, shi aka ce su zo su bi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin yaya Allah na abu da illallah wa sannan ba'dan min dunillah sannan fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun saboda haka ku gaya wa kiristoci duk inda suke kuliya ahlul kitabi "Alau" ila kalimati ya ku ma'abuta littafi ya ku kiristoci ya ku yahudawa ku zo zuwa ga wata kalma wanda kalma nan za ta daidaita tsakanin mu da ku za a zauna lafiya wata kalma ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah ku sake duk wani abu ku rike Allah Allah na abu da illallah wala nushirka bihi shay'a kan mu hada Allah da komai kada mun mishi shirka kada ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki a Allah ɗayan ne annabi isa kuma manzon Allah musulmai suna da adalci shi musulmi ya yarda da dukan annabawa baki daya tun daga annabi adam annabi musa annabi ibrahim duk annabawa wannan annabi nuhu alaihi salam kowanne mun yarda da su har annabi isa alaihi salam in ka kira sunan annabi isa a wurin musulmi wajibi ne ce alaihi salam may peace and blessing of Allah be upon him Allah ya yarda saboda haka ka gaya musu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada shashin mu ya riki iyayen gidi wannan ce ya rike wani abin bauta daban wannan ya rike waliyi wannan ya rike ainihin wato wani annabi wannan ya rike wani gunki a'a kowa ya rabu da wani wani Allah ya koma wa Allah shi kadai Allah ɗaya ne wanda ya halicci sammai da kasai wanda ya halicce ni ya halicce ka ya halicci kowa da kowa kuma halittan annabi adam da halittan annabi isa abu guda ne in ka ce ai isa ya zo duniya saboda ba shi da uba ya zo ta hanyar uwa shi yasa ya zama dan Allah annabi isa ko abin da yasa ake binsa saboda uwarsa ta haife shi ba uba to annabi adam fa bai da uwa bai da uba shi sa Allah yake don ku zauna lafiya inna matsala isa inda Allah ka masala adam خلقه من تراب ثم قال له misalin annabi isa da misalin annabi adam abu guda ne a wurin Allah inna matsala isa inda Allahi ka matsala adam kwatankwacin misalin annabi isa a wurin allah kamar annabi adam ne annabi adam kalakahu min turabin sun makala lahu kun fayakun allah ya halitta shi daga turbaya sai ya ce wa turbayan kasance sai ya kasance sai gashi annabi adam ya fito annabi isa bai da uba allah ya ce ya kasance sai ya kasance a cikin mahaifiyarsa na na maryam sai gashi ta yi ciki da shi me bambancin su in ko wanda ma ya fi zama abin mamaki shine wanda ya fito ba uwa ba uba shine annabi adam me yasa ba ce shi dan Allah bane to dauki dauki hawwa'u matan annabi adam ita kuma daga ina ta fito daga jikin annabi adam Allah ya fito da ita ta fito jikin namiji ba ta da uwa ita kuma yarwa wace ce saboda haka abin ya kamata a gane cewa Allah shi kadai ake bauta mishi bai haifa ba ba haife shi ba to ga yawa kiristoci ka musu wa'azi da yawa ba su gane wannan ba ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw in ka musu wa'azi sun ki fa qulu shahadu bi anna muslimun ga ya musu mu dai musulmai ne mun mika wuya babu tilas ba a tilasta muku shiga addini suna bin gida-gida cikin moto suna yi wa mutane wa'azi ko ma a samu masu yin wa'azi a cikin samu yara su san comparative religion menene alkur'ani ya faɗa akan annabi isa menene bible ya faɗa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yi comparing ka zo ka yi kiristoci wa'azi da hikima mutum ɗaya ya gane addinin musulunci ta hanyar ka ya fi a baka jajayen raƙuma ya fi a baka nerori da daloli masu yawa ka tsirar da ruhinsa zuwa ga aljanna saboda haka ku kira su kuma da ɗabi'a mai kyau ku yi mu'amala da su mai kyau wurin kasuwanci mai kyau eh, wurin aikin gwamnati mai kyau ku ringa gaya musu magana mai kyau kar su ɗauki addinin musulunci a matsayin addinin ta'addanci addinin musulunci baya ko da ta'addanci addini na kare rai bai yadda a kashe mutum babu gaira babu dalili ba irin wannan kyakkyawan ɗabi'a in sun ba ku amana ku riƙe in an musu irin wannan da yawa daga cikinsu za su musulunta Allah ya sa su gane saboda haka Allah madaukakin sarki ce daga cikin waɗanda suke kusanci da musulunci da musulmai allazina qalu inna nasara akwai waɗanda suke cewa su kristoci ne saboda a cikinsu akwai malamai akwai masu addini suna gwada musu abin da ya kamata in sun ji ayoyin Allah zaka ga suna hawaye saboda Allah wa Hmm. to idan mun dawo nan za mu ga cewa su ainihin wato munafukai ga baki daya ya sabu na kulla sayhatin alaihim suna tsammanin duk wani tsawa da su ake yi da zaran ana wani magana hankalinsu zai tashi sannan ga su matsorata duk lokacin da aka yi maganan wa'azi maganan fita yaki suna cikin tashin hankali shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari irin halin su sune qad ya'lamu Allahul al minkum wal qa'ilina qad ya'lamu Allahul al minkum wal qa'ilina li sannan wala ya illa qalila me suke yi saboda haka wannan shine dabi'ar su su ainihin wato munafukai Allah ya san waɗanda suke hana mutane fita wurin yaki su rika tusa musu tsoro har ma suna cewa qalu la tanfiru fil har kar ku fita cikin yaƙi lokacin da ake zafi da tashin hankali sai Allah ya ce qul naru jahannama to naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sune allazina qalu li ikwanihim wa qadu allazina qalu li ikwanihim wa qadu law ta'una ma qutilu sai Allah ya ce me qul fadalu ala anfusikum al-mauta in kuntum su ne kullum suke tsoratarwa cewa in an je wurin yaki za a je a kakkashe ku da kun zauna a gida da ba je an kashe ku ba kun ga yakin Uhud lokacin da za a yi yakin Uhud manzo Allah ya samu labarin cewa kafiran Makka sun fito sun zo ga sunan dab da cikin garin Madina sama da mutum dubu uku kuma sun zo da mata domin a zuga su Abu safiyan ya ɗebo mata da mawaƙa da masu ganga saboda kare wani jarumi ya gudu ana gaya wa manzon Allah cewa to ga sunan sun zo sai manzon Allah ya tara sabai gaba daya cikin sabon nan akwai shugaban munafukai Abdullahi dan Salim manzon Allah ya ce to me ya shawaran ku ga nan mutanen Makka Qurayshawa sun shigo mana Madina ga sunan a Uhud mu fita mu je mu tare su a yaki ko mu zauna sai sun shigo gari sai wajen suka ce ya rasulullahi abinda za a yi mu fita kawai mu je mu tare su a sanya wani wanda zai zauna a madina ya zama tare da mata ya yi gadin gari waɗansu ko suka ce a'a ya rasulullahi abinda za a yi mu yi haƙuri mu zauna mu kare gida mu zauna cikin madina in sun shigo mu san yadda za a yi ɗan salul abdullahi ce ni ma dai ina da ra'ayin a zauna a gida ya rasulullahi to daga nan kuma sai wasu suka ce ah, mu a fita kawai zuwa yaƙi. sai manzo Allah ya ga wayanda suke cewa a je yaƙin a fita wajen Madina su fi yawa sai manzo Allah ya karkata sai annabi ya shiga cikin gida tankace ko ba manzo Allah ya je ya yi shiri na yaƙi. ya sa sulke saboda annabi ba yana zuwa ne yaƙi ya tura ku shi yana baya ba shine komanda komanda in ci a gaba yake wata rana an ji wani kara a madina hankalin kowa ya tashi an ji wani irin kara da ya tayar kowa hankali kowa ya fito sai aka yi gidan manzon Allah ana zuwa gidan manzon Allah aka samu annabi tuntuni ya fita har ya tafi wurin karan har ya juyo yana dawo da takobi a wurinsa yana mahalan mahalan ko koma ba komai ba komai wannan kara ne na wani dutse da yake tafiya wutar jahannama sai yanzu ya isa kasan jahannama ba cikin garin madina ba kenan manzo Allah ya damu da al'ummarsa duk wani abin da zai faru annabi yana damuwa da al'ummarsa in kana shugabanci ba wai bacci za ka yi ba shugaban mutane ne musu hidima ne ka kare musu jininsu ka kare musu martabarsu saboda haka manzon Allah ya shiga gida sai shiri ya fito yana fitowa sai wasu yanki suka ce ya rasulullahi to da ka shiga yanzu mu dai yanzu mun rinjayar cewa kawai a haƙura a zauna domin nan yakin in an zo mu kare kanmu a gida annabi ya ce ina ai bai dacewa da manzon Allah ya shiga ya shirin yaki ya fito a ce an fasa saboda kowa ya fita daga nan manzon Allah ya fita da mutum dubu suna bin sa an yi rabin tafiya an yi nisa sai Abdullahi dan Salo sai rika ba da labari na fasu information cewa ya ɗebe mu kawai za a je a kakkashe mu wallahi muna cikin tashin hankali kan ka ce kowo ya dawo da mutum ɗari uku mutane ɗari uku sun dawo garin madina manzo Allah da mutum ɗari bakwai kawai ya fita zuwa uhud ya sa mutum hamsin suka tsaya a saman dutse cewa ku tsaya a wannan wuri su ne masu jifa ko kun ga mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kar ku sauko ina mutane ɗari uku sun dawo gida wa ya dawo da su shugaban munafukai saboda haka haka ya ringa yi haka a yakin tabuka ya dawo da waɗansu haka za mu gani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kisa ainihin wato sharri lokacin da aka tafi ainihin wato yakin banil musala wanda yakin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya aka samo ainihin wato rinjaye aka rinjaya har a wannan yakin aka samu ainihin wato juwairiya ita juwairiya rabonta ya fada a wurin rabo da aka yi na ganima saboda haka sabit in ban manta ba ya zamanto shi ya samu ainihin wato rabonta karshe sai ya sanya mata karban fansa cewa ta fanci kanta kuma ita ya manyan mutane ne ‘yar sarkin garin ne an rinjaye su sai ta zo neman fansan ta samu kuɗin da za ta fanci kanta ta zo manzon Allah annabi sai ba ta kuɗin yace na ba ki ki je ki fanci kanki sannan kuma in kin samu yancin ki zan aure ki ta je wurin ainihin wato sabis ta ba da fansa ta fanci kanta ta dawo manzon Allah ya ce tun da sun samu kanki kin zama ya to ni kuma na zan aure lokacin da manzon Allah ya yi yanta ta ta zamanto ya kowanne daga cikin wanda aka kama na danginta gaba ɗaya kowa sai yanta su aka ce bai kamata a ce manzon Allah ya yanta ta kuma har annabi ya aure ta ya zama muna aure muna rike da danginta a matsayin bayi a wannan yaki aka samu joyariya manzon Allah ya aure ta to a wannan yaƙi ne da aka dawo lokacin da shi Abdullahi dan Salul ya jagoranci al'umma aka ringa suka a nan ne ya soma cewa la in rajana ila madinati la yukhrijana al-azm min al-azal yaquluna la rajana ila madinati la yukhrijana al min azal a wannan yaki ne wannan magana kuma a wannan yaƙi ne lokacin da Aisha ta fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah ta fita gare shi tana dawowa bayan ta sauka a haudaji da ake ɗaukanta ta je don zagawa saboda biyan bukata kafin ta dawo ta ga abin wuyanta ya tsinke ta koma don ta ɗauko ko ta duba a wurin biyan bukatarta kafin ta dawo masu ɗaukan wannan haudaji gidan da ake ɗaukan mata a kai sun ɗauka sun yi gaba daga nan hadisul ifki sai ya faru masu sharri suka yi sharri daga nan ne aka samu ainihin shi abdullahi dan salul ya rika aikawa da sharrance-sharrance cewa aisha matan manzon Allah ta yi zina wal billah saboda ka cutarwa daban-daban abdullahi dan salul ya yi wa manzon Allah amma ba za mu gane yadda karatun yake ba sai karatun gobe in Allah ya yarda sai mu karanto mu ga yaya yake yahsabuna kulle sayhatin alaihim humul aduwwu fa hazarhum qatalahum annahu yufakun Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka yi Allah shi gafarta mana kurakuran mu akwai tambayoyi eh akwai gasu rawani inda ya samu dabino ya fara da dabino dabino ma musamman roba wanda yake da dan laushi-laushi hakan nan ya amfani da shi saboda yana daga cikin abin da ke dawowa da karfi wa dan adam duk lokacin da ya yi lokaci mai tsawo bai ci abinci ba to jikinsa zai yi rauni to da ya ci dabino an yi tufaƙi malaman ko na sayan sun gano cewa dabino na cikin abin da ke maiwa mutum kuzari da wuri har ma sojojin najeriya sun ɗauki wannan zamanin dambazau yana chief of army ya yi tanadi duk sojan da zai tafi zuwa wurin yaƙi ko kwantar da tazoma a cikin ɗan kiɗinsa akwai dabino da madara da ruwa sun gano cewa in kana da dabino da madara eh, da ruwa za ka iya kwana bakwai baka ci komai ba kuma lafiyan saboda haka dabino in kun lura ko gidan manzon Allah an taɓa yin wata biyu ba abin da annabi ke ci sai bakin ruwa da dabino to dabino na iya rike ka saboda haka ana sama da dabino amma in baka samu ba sai ka sha ruwa in baka samu ba duka abin da ka samu amma dai ka mai da hankali kar ka yi da coca cola ko don masana kimiyya sun ce bude baki da coca cola ko irin wannan juice din yana illawa kidney ko saboda haka mai da hankali an tambaye da rawu wai mutum ne zo bude baki sai ya bude baki da garin kwaki yace ba laifi in uban san ya muri ne <laughs> so ah, na yake assalamu alaikum shi ne yana da yawan sha'awar aure hmm. ya yi ya yi azumi ya yi azumi amma da sha'awar nan da ta ba ya zai shi kuma tarafi eh, ya ci gaba da yin azumi ya yi haƙuri har lokacin da Allah zai ba shi hali saboda manzo Allah ya yin azumi yana yana kashe yana ainihin wato rage sha'awa saboda haka inda ya ci gaba da yin azumi kuma ya ta addu'a Allah zai taimake shi sannan masu hali ya kamata a samu wani tallafi da ake wa masu aure kun gani kamar jihar kano ana nan ana da yadda ake tun zamanin kwankwaso wannan gwamnati ma ta kirkiro ana yi to ya kamata gwamnatin jihar adamawa ko su ma fito da wani abu na tallafi matasa kuna son gwamna ya taimake ku da aure da abin yin aure to gwamna adamawa kaji suna so saboda haka kai wani abu na tallafawa in ka yi haka sai allah ya tallafa maka amma kafin nan ka yi kokari a biya albashin ma'aikata ko ya yawa eh, kafin a tallafa masu aure a yi kokari a biya masu albashi saboda gari ya yi zafi kuma rashin biyan albashin nan ya sa an shiga damuwa ina kira ga gwamnatin jihar adamawa gwamna ya yi kokari ya san dabarun da zai ko bashi zai yi dama sunan kudin albashi in an nemo bashi ba laifi a biya albashi ko saboda haka a samo bashi don biyan bashi eh, a nemo yadda za a yi a tallafa musu ba na nufin ka ci bashi kai don ka biya bashi ba amma su gwamnati sun san yadda ya kamata su yi sannan kuma ina kira ga hukumar alhazai na najeriya na ji san rawajiya an yanke kudin hajji. an mai da shi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wannan ya yawa ya kamata ya duk abin da za a yi a rage kudin aikin hajji naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya yawa in aka samu tallafi irin na bara duk da cewa bara gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata ta taimaka wurin ba da canji a control price na dala ya sa aka samu sauki to banan ma muna kira ga gwamnati ta tallafa saboda ba abin da ake wa al'ummar musulmi in ba irin wannan ba aikin hajji rukuni ne cikin rukunin addinin musulunci in ka taimaka aka je aikin hajji kai ma Allah zai taimake ka kuma gwamnati tana fa'idantuwa tana samun amfani a tafiya aikin hajji duk wanda ya je ya dawafi yana addu'a Allah ya kara wa shugaban kasa lafiya Allah ya ƙara wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya a sai a taimake su a rage kudin aikin hajji haka zai taimaka kuma har yanzu na ga shugaban gwamnonin najeriya ko kuma shugaban gwamnonin arewa sun yi wani sanin na batun harkan ilimi da kiristoci cewa za a mayar musu da yadda ya kamata a gyara ilimi a arewa da kuma tallafawa don samun kashe talauci wannan ma kuskure bai kamata ya zamanto an baiwa kungiyoyi na krista na katolik harkan gyaran iliminmu ba wajibi ne a tuntubi kungiyoyin addinin musulunci in haka ake so a hada musulmi da krista a kawo curriculum ko abin da ya kamata a tattauna a game ya kamata a yi don a samar da hanyar da zai taimaka wa ilimi a arewacin najeriya kuma na ji wasu kiristoci suna maganan cewa za su taimaka a gyara batun tsarin almajirai to akwai almajirai ne a christianity ya kamata su gane cewa tsarin almajiranci musulunci ne ya zo da shi idan a matsayinka da kirista kana so ka taimaka wa tsarin almajirai sai mu ce kana da wani ajanda ne da kake so ka kawo al'umma musulmai a bar musulmi da wannan tsarin su ɗauka su gyara shine zaman lafiya in an yi wannan sai a zauna lafiya ina fatan hukumomi su sa ido akan wannan in an sa ido akan wannan zai taimaka mana kwarai da gaske muna bibiyan abin da yake faruwa a miliya saboda haka ina fatan wanda aka yi abin domin su su sani kuma su ɗauki mataki na yace malam mutum ne ya sallar asham amma bai an yi da shi ba tare da hmm. sai shi zai samu ladar da cewa mutum ya yi mai wanda ya tare da liman tun da ba a yi wujiri da shi ba ai cewa annabi ya tsaya tare da liman ko to da liman ya yi wuturi sai ka tsaya tare da shi kenan ka bar liman ba a ƙara sallan tare da kai ba yi kokari ka yi wuturin tare da liman sai ka samu cikan wannan lada sunna annabi ya ce wanda ya yi tsayuwan dare ya sallah tare da liman har aka gama da shi liman ya yi wuturin to tsaya a yi wuturin tare da kai in ka yi wuturin ba zai hana ka bayan kana son ka yi salloli cikin dare sai ka tashi iyaka la wutura ni fi raila ba a yin wuturi guda biyu a cikin dare daya in ka tashi kai na filfilin kuma ba za ka sake wani sabon wuturi ba saboda haka wannan wuturin da aka yi yayi ba ka ina fatan Allah shi taimaka Allah ya sanya albarka Allah shi mana jagora Allah ya sanya albarka cikin karatunmu